يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون نحمد الله تبارك وتعالى على أن مد في آجالنا لنشهد آخر يوم من أفضل أيام الدنيا وهو يوم الحج الأكبر ويوم العيد الأضحى ذلكم اليوم الذي صليتم فيه العيد لله رب العالمين وضحيتم فيه بأضحياتكم ابتغاء رضوان الله رب العالمين وواتيتم فيه إخوانكم من ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل إنه لفضل عظيم أن يمن الله تبارك وتعالى على الإنسان فيشهد هذه الأيام المباركات نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الصالحات وأن يمد آجالنا لأعياد قادمة في طاعته واتباع سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم أيها المسلمون إن هذا اليوم واليوم الذي مضى وثلاثة أيام القابلة هي كلها أيام عيد بالنسبة للإسلام والمسلمين روى الإمام أبو داود في سننه والنسائي وابن ماجه والترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم عرفة ويوم النحر أي هذا اليوم وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب وجاء عند أبي داود والنسائي كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي في أيام التشريق بمنن ألا لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منن أيام أكل وشرب وجاء كذلك عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منن أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى كما جاء عند أبي داود كذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألا إنما نهيناكم أو نهيتكم عن اللحوم كيما تسعكم فقد جاء الله تبارك وتعالى بالسعة ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا وإن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى وعليه فإنني أنبهكم كما أنبه نفسي إلى أن نستمر في ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام بالأذكار المطلقة والأذكار المقيدة وخاصة الأذكار دبر الصلوات فقد جاء عن أكثر من واحد من السلف أنهم يكبرون دبر الصلوات المكتوبات في أيام التشريق بدءا من يوم العيد وقد ذكر الإمام مالك أنه مما رأى عليه الناس في المدينة النبوية ألا فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الأيام ثم اعلموا بالنسبة لمن ضحى فقد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تواسوا بلحوم أضاحيكم إخوانكم من الأقرباء واليتامى والمساكين ثم إنني أحذركم من معاصي العيد من الانزلاق في معصية الله تبارك وتعالى ومن الإسراف في المأكل والمشرب والزينة والزيارة والكلام فإن الإسراف كله مذموم قال تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال تعالى في وصف عباده المتقين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما خذوا على أيدي صبيانكم وفتيانكم من الخلوة بالنساء الأجنبيات في أيام العيد وخذوا على أيديهم من مشاهدة الأفلام الخليعة في أيام العيد وخذوا على أيديهم من القمار والميسر باسم اللعب والفرح والمرح في أيام العيد فإن عيد الإسلام إنما شرع لأداء شكر الله تبارك وتعالى على ما أنعم به من أداء فريضة بل ركن من أركان الإسلام فعيد الفطر للشكر من أداء فريضة الصيام وعيد الأضحى وعيد الأضحى للشكر من أداء فريضة الحج خامس أركان الإسلام الذي يظهر فيه كل مظاهر الخواص والخصائص الإسلامية من وحدة المشعر والمشاعر واتحاد الوجهة نحو عبادة الله الواحد القهار وإظهار الأخوة بين المسلمين من مختلف الأجناس والأنساب والشعائر والعشائر وكذلك من الاستسلام لله تبارك وتعالى بكل ما يملك الإنسان من نفس ومال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذه الأعمال وأن يغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنه رؤوف رحيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Oh you brothers in Islam I urge you just as I urge myself and as always to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings and in all circumstances For that is the gateway to paradise and the peak of Muslim identity. We give thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for sparing our lives to witness the last of the 10 best days of the year. The day of the greatest hajj or the greatest day of Hajj, the day of sacrifice, the day of Eid, the day in which we commit ourselves and recommit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala through various acts of submission and sacrifice. The day in which we display solidarity with one another. The day in which we celebrate the fulfillment of the had right in Islam. The day in which we instill happiness to our brothers, our families, which is one of the best acts that Allah subhanahu wa ta'ala loves from his servants. From yesterday the night to the 13th of this month are all days of festivities as far as Islam is concerned. Abu Dawood narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the day of Arafah, the day of sacrifice, and the three days of Tashrif, days of Mina, that these are our Eid, we the Muslims. These five consecutive days are therefore days of festivity. We shall therefore celebrate these days in all possible halal manners. We are expected in the 10th day, which is today, to go to the Eid and deliver the prayers and listen to the sermon, which alhamdulillah we have done successfully. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. And after that, for those of us who are bestowed with the wherewithal to buy a sacrificial animal, we have done that and slaughtered it, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah also accept all that from us as acts of worship. What remains is that we should continue to celebrate throughout these remaining three days. And how do we do that? It is by continuously, continuous and copious glorification or celebrating of glory of the glory of Allah subhanahu wa ta'ala. Meditation and chanting the names of Allah subhanahu wa ta'ala in our days and nights. The Prophet sallallahu alayhi wa mentioned that these days are days of eating and drinking, are days of dining and whining. They are not even days of fasting because they are days of festivity and celebrations. So, we should continue with our adhkar. The general absolute adhkar as well as the restricted adhkar, And especially the adhkar after the five daily prayers. Beginning from this prayer, it has been narrated from many of the predecessors that they do this. Yes, there is no raised hadith to the Prophet sallallahu concerning restricted adhkar. He only said that the entire days are days of adhkar. So you can do it at your convenience all the time. But then prayers after compulsory salawat, daily salawat are accepted. Maybe this is why many of the predecessors have taken this and Imam Malik mentioned that it has been the practice in Medina since his predecessors. Number two is that we should continue to share kindness among us by spreading the meat of our sacrifices, sharing it with our brothers with our kids and kin, with the less privileged among us. The Prophet ﷺ, as in Abu Dawood and Nasa'i said that, I have prevented you from keeping the meat, that is the preceding year, so that everybody in Medina can have access to meat, so that he shares in the celebration and happiness with the Muslims. But now, meaning that very year that he was taken, Allah subhanahu wa ta'ala has brought providence. So, you can eat, you can give out charity from it, and you can also keep it hmm, to be taken it gradually. And then he said, these days of Tashriq are days of eating, of drinking, and of chanting the names of Allah subhanahu wa ta'ala. I finally warn us against the, our inadequacies during celebrations. Islamic celebrations are made in such a way that they depict the characteristics of Islam of devoutness to Allah subhanahu wa ta'ala and that is why we started with prayers that they depict kindness generosity and magnanimity among the Muslims and that is why we give out sacrifice it also shows submission to Allah subhanahu wa ta'ala that is why Allah even declared it categorically that when you are asked to give out sacrifice it doesn't mean that Allah needs the meat or the blood. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. What will reach Allah from the sacrifices you have done so far is not the meat, it's not the blood. But it is the piety in your heart which represents your sincere submission to Allah's command, to Allah's religion. And you know it is also in commemoration with the submissiveness or of the submissiveness of our grandparents, Prophet Ibrahim and his son, Prophet Ismail عليهم السلام فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين So we should demonstrate these qualities in, in the period of our celebrations. We should guard our young ones, our children against indiscriminate intermingling with the opposite sex. We should guard against playing that is haram. We should guard against excessive talks, excessive visits, excessive eating and drinking. These are needed, but we have to be moderate in them. Allah subhanahu wa ta'ala eulogizes moderation and debunks extravagance in everything. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for us to continue this celebration up to the end of these uh, three days in peace, harmony and tranquility. May He subhanahu wa ta'ala accept all our acts of righteousness so far from the first of this month to today and may He make it easy for us to continue with the right uh, righteous acts and desist from any evil and wrongdoing. Dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai kome. Mana gode masa, mana neman taimakonsa, mana neman shiryarsa, mana neman tsarinsa daga sharrin kawunanmu da mugayen ayyukanmu. Duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya sai batar da shi. Duk wanda Allah ya kyale shi ya bata babu wanda isa ya shiryar da shi mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa babu wanda ya cancanta a bautata masa face Allah shi shi kadai yake bai da abokin tarayya mana masu bayar da shaida da gaskiya cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah shekamakan annabawa shugaban talikai ba ai kamar sababa ba za a yi ba tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi tafarkinsa da kyauta ta zuwa ran tashin alƙiyama Allah ya samu cikinsu ya ku al'ummar musulmi lallai mu ci gaba da godiya ma Allah madaukakin sarki da ya ara mana rayuwa har muka ga wannan rana ta ƙarshe cikin ranaki goman da suka fi kowanne falala a shekara kamar yadda annabin musallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana babu waɗansu kwanaki wadda ayyukan alheri suka fi soyuwa a wurin Allah kamar waɗannan kwanaki guda goma na farko na watan zulhijja yau ga shi Allah ya kawo yau goma ga watan zulhijja wanda ya yi sakaci a kwana taron baya to ahir ya rama ya aikata aiki na ƙarshe a yau rayuwar da aka bata a baya a gyara a yau saboda babu wanda yake da garanti cewa zai sake ga waɗannan kwanaki goma ba ka da wani aiki da za ka yi a duk duniya a kowane lokaci wanda zai yi daidai da wadda kowane irin aiki na alheri da za ka yi a waɗannan kwanaki ga shi yau ya zo ƙarshe daga yau an kulle shi ya wuce sai mai rai Allah ya samu cikinsu da haka mana jawo hankalinmu da babban murya ga mu a ranar ƙarshe ayyuka an fi la'akari da na ƙarshe a cikinsu zanguna masu falala so da yawa ƙarshensu ya fi falala a cikin waɗannan kwanaki goma jiya da yau sun fi falala a'zamul ayyam 'inda Allah yawmun nahar hadisi ingatacce daga annabin rahama mafi girman rana auren Allah ranar idi idi babba ga mu a ciki shine yawmul hajji akbar shine ranar da muke yin lahiya muke yi yanka mu nuna cewa muna mun shirya tsaf domin mu amsa kira Allah mu miƙa mu ga Allah madaukakin sarki duk abin da ya ce mu yi mun shirya za mu yi shi ne ma'anar yanka in ya kai mu bayar da wuyanmu domin neman yardan Allah mun shirya za mu yi abin da muke faɗa kenan a wannan rana wannan rana rana ne mai babban tarihi rana ne na alheri rana ne na mi wuya ma Allah madaukakin sarki da haka muna jawo hankalinmu lallai mai amfani da wannan rana mu cike shi da kyawawan ayyuka abinda ake bukata na ayyuka a wannan rana sallar idi bayan nan a saurari huduban neman bayan nan a dawo gida wanda Allah ya hore masa abin yanka ya yanka ta waɗannan alhamdulillah man su wanda bai yi na ukun ba ya yi farko na farko da na biyun mana roƙon Allah madaukin sarki ya karɓa mana abin da ya rage jama'a annabi ya faɗa mana kwana biyar innan gaba ɗaya ku ne na idi na biki a musulunci kamar yadda abu da ya rawaito na waninsa annabi yana cewa da ranar arfa da ranar idi ranar suka abin hadaya a makka lahiya kuma a wajen makka ran idi kenan da ayyamu tashrik kwanakin mina sha ɗaya sha biyu sha uku ga wata ya iduna ahlal islam kwanaki ne na idin mu kaɗai ma'abauta musulunci sannan ya ce ranaku ne na ci da sha da zikirin Allah maɗaukacin sarki daman ya faɗa mana kuma man tanatar da ku cewa kwanaki goma gaba kwanaki ne na yawaita zikirin Allah maɗaukakin sarki to ashe akwai ci gaba har izuwa kwana na goma sha uku duka waɗannan kwanaki ne na wato ainihin zikirin Allah maɗaukakin sarki banda haka kwanaki ne na ci da sha ɗan haka annabi ya hana azumi a cikinsu sha ɗaya sha biyu sha uku ba azumi ya ma tura ɗansa ko ya je amina yana ban tantin mutane yana faɗa musu annaba ya ce ranan ranaki ukun nan ranaku ne na ci da sha da zikirin Allah kada ku yi azumi a cikinsu ranaku ne na biki na ci da sha har ma da wasanni na halal da gwangwajewa annabi ya buɗe masallacin sa mutanen habasha sun zo suna wasa na takubba da wanene domin nuna farin ciki da wannan rana da haka muna jawo hankalin mutane mai yawaita waɗannan zikirori ga yau bayan goma ga wata kuma juma'a mafi alherin rana a wato ainihin mako mu ci gaba da zikirin Allah maɗaukacin sarki sannan nama da muka yanka dabba da muka yanka annabi ya ce mu ci mu yi sadaka mu aje sadaka akwai da yawa waɗanda ba su da dama ba su samu sun yi lahiya ba akwai wadda nama ba su da kuɗin da za su saya su ba iyalansu in ka sai irin wannan ungonku a cikin ‘yan uwanka taimaka musu da abin da ka yanka ko da abin da za su sai nama da shi gwargwadon iyawa wannan shi ne ruhi na wato ainihin idi taimake keniya min ƙauya ma Allah maɗaukakin sarki haɗin kan musulmi tsayuwansu tsayin daka ba bisa bauta ma Allah maɗaukakin sarki da haka shi mai ƙoƙarin wannan a waɗannan kwanaki guda uku gaba ɗaya alayhi salatu wassalam akwai shekarar da ya hana a aje naman da shekara ta keyo sai ya yi ba ya ce musu mun hana ku aje naman mallahiya ne saboda ya yalwace ku an ce kada ka aje sama da kwana uku ko ka cinye ko ka bayar to kaga za ka bayar yace saboda mutane su samu amma yanzu Allah ya kawo yalwa da wadata da haka ku ci ku yi sadaka kuma ku aji kuma ku aje iya kwanakin da kuke kuke bukata ku ci a hankali a hankali kuma ya ce to waɗannan kwanaki kudin dai na ci ne da sha da haka a taimaka ta yadda kowane musulmi zai samu abin da zai ci da abin da zai sha a waɗannan kwanaki na idin musulunci sai zanto kowa yana farin ciki da waɗannan kwanaki abu na gaba na ƙarshe jama'a shine mana jawo hankalinmu da gargaɗi da sabo da ake yi a lokuta na bukukuwa bikin musulunci ya bambanta da bikin sauran mutane bikinmu na musulmi muna yin sa ne domin godiya ma Allah madaukakin sarki basa dama da ya bamu muka sauke farilla ko rukuni daga cikin rukunan musulunci kun ga sallah karama ana yi bayan an idan da azumi wannan ana yi an gama aikin hajji to mutumin da zai ɗauki wannan a matsayin lokaci na gwangwajewa irin wanda ya saba ma Allah lokaci na saban Allah ashe ma bai fahimci me yasa aka ce yayi idi ba ashe yayi geopadizing wato maksudin aikin haji a musulunci haka mana kira ga iyaye mana kira ga samari mana kira ga 'yan mata mu tsoron Allah idi ba lokacin sabon Allah bane ba lokacin kaɗaituwa da 'yan mata a daki bane ba lokacin kallon banza bane ba lokacin kallon blue films bane ba lokacin ganganci ne da abin hawa a hanya a buge mutane ko mutum ya sarar da rayuwarsa ba wajen yana farin ciki waɗannan kurakurai ne ya dace mu nisace su haka nan ba lokaci ne na zuwa a ɓata lokaci ba a kai ziyara tun safe har dare wai an kai ma ziyara a zauna a yi ta gulmace-gulmace da maganganu da ba su dace ba a'a ana bukatar ziyara da sada zumunta amma a yi daidai wa daida kamar yadda shi ba lokaci ne da mutum zai ci abinci ha ba zai iya zuwa sallah ba bacci ya dauke shi a'a a ci a sha daidai wa daida haka nan hira ba lokaci ne da za a saki jiki a yi ta hira a bar wajibi na mutum ba hakanan ba lokaci ne na gasa wajen kure a daka da akwati ba E, ana san a kure a daka amma ba na wato ainihin gasa da riya da nuna ƙafafa da isa ba duk wannan sun saba wa ruhin wato biki irin na musulunci da haka mu kiyaye wannan Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu dama na inganta ayyukanmu da ci gaba da bukukuwan sallah yadda Allah da manzansa sallallahu alaihi wa sallama suke so Allah madaukakin sarki ya kare mu daga kowane irin hau a wannan biki namu na sallah Allah madaukakin sarki ya karba mana ya jikan magabatanmu ya nuna mana na baɗin baɗaɗa Allah maɗaukin sarki ya kare mu daga kowane irin nau'i na sabo da yunwa da talauci da rashin tsaro da rashin addini Allah ya yi wa mu jagoranci na riko da addini Allah maɗaukin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana karya karya ce babu ikon guje mata aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim qumu ila salatikum yarhamkum